هل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم بغتة وهم لا يشعرون ألخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم كنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته tsarkanmu da wannan wata mai farma watan azumi Allah ya karɓi azuminmu ya tsarkake rayukanmu da shi ya tsarkake ya kyautata ayyukanmu da shi ya sanya mu cikin bayansa waɗanda ya yarda da su ya ‘yanta su cikin wannan wata mai farma Ubangiji maɗaukakin sarki bayan ya yi mana wasikin cewa fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah sannan kuma ku bi ni Allah ubangiji a taushi manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce ku ji tsoron Allah kuma ku bi abin da na zo muku da shi kamar yadda Allah ya umurne umurtun mu duka cewa mu so in dai muna so wato muna so soyayyar Allah to lalle mu bi manzo Allah sallallahu alaihi sallam Allah shine ubangiji na kuma ubangijin ku ku yi masa ibada wannan ita ce ta farki madaidaici to fahtalafa al'azabu min bainihim sai waɗanda suka zo baya suka yi saɓani wato saɓanin abin da shi annabin Allah ko Isa ko Musa ko Muhammad sallallahu alaihi wa sallam suka waɗannan sun saɓa shi sai wasu sun ce a'a ai Isa shi ne Allah wasu kuma sun ce a ɗan shi ne wasu kuma sun ce ɗan matan shi ne wasu kuma shi da eh, Allah da Isa da Ruhu Kudus su ne abin bautawa su ne iyayen rigin halitta da kamar yadda dai kun sani akwai tasisi. To anan ina son yi ɗan tambihi kaɗan ‘yan kwa musulmi su gane. Wasu suna haɗa wasu wato jama'a cikin waɗanda suna bauta wa Allah sufaye. Ana dangana musu aƙidar da ba ta da kyau wadda ake ce mata ittihad ko kuma aƙidar hulul aƙidar ittihad shine itikadin cewa Allah ya haɗu da halittansa sun zama abu ɗaya wato komai Allah ne kuma wato shi Allah ne gabaki ɗaya to wannan ka san ya fi mana ina ba salisu salasa to ka gani wannan waɗanda sun wannan Allah ya ƙaryata su ya mayar musu aƙidar sunan akan sun kuduri abu uku sun haɗa su kamar abu ɗaya ne sun zama abu ɗaya kuma su ne Allah Allah ya ce a'a komai mahalittansa ne babu shi to wasu mutane suna dangana wannan aƙida ga wasu mutane a ƙasar nan a ce ai akwai a ƙasar nan waɗanda suna da wannan ƙuduri to duk wanda yana da wannan ƙuduri dai ya bar addinin musulunci saboda haka ba a haɗa Allah da wani abu akwai wata shekara na je ziyara Sudan. Prime Minister Sudan a lokacin ana ce masa Abashi da Tahir. Allah ya rahamce shi an ce ya rasu kuma ya rasu ɗin ne. Abashi da ya tambaye ni yace ai wato ina jin wasu almajirai suna faɗin wasu kalmomi ni ban gane kansu ba. ce kamar ya sai ga min wannan kudiri cewa wato suna ce wai komai Allah ne nake a kuskure aka yi ba a fahimta ba ya ce mini mene yaya kenan na ce masa bari yi maka misali sufaye a cikin sulukinsu abinda suke nufi babu komai sai Allah abubuwan da suke akwai idonka yana gani din nan babu su don ba su da hukunci ba su da ikon yin wani abu ba su da ikon hana wani abu ko kuma aiwatar da wani abu domin dukansu ba su da ikon yin komai ba ilimi ba iko ba sani ba so wato irada ba su da shi misali nake masa na zo na samu minista a cikin ofishin shi yana zaune a kan kujerarsa sai na zo na sallama na yi sallama na ce assalamu alaikum sai ka amshi sallama ta sai na tambaye ka kai da wa kuke amma babu wani tare da kai ma kai da kayan aikin gani ko me za ka ce min zan ce maka ani kaɗai ne ya ce to ka san haka yake nake masa to ai ba za ka ce min ni da ofis da kujera da waɗannan hailoli eh, da littattafai da mene kana faɗi haka yake a'a ya zan faɗi haka zan ke ni kaɗai ne nake me yasa su ma ba akwai su ba yace ai su kan babu babu tunda ba za su in na ajiye su inda suke har ya mata tashi ba za su motsa ba sai in wani ya zo ya motsa don ba su da iko ba su da ba su da rai eh, ba su da rayuwa ba su da komai da komai yake haka ne yake to zama na ni da kai tare da Allah haka mutu ba ka da ikon komai duk abin da Allah ya shirya da kana gani abubuwan da kana yin da duk Allah ya riga ya shirya su kai ba ka da ikon cikin su shi ne su arifai abin da suke nan ba komai sai Allah ba ana nufin wai komai Allah ne ba komai ba shi da iko tare da Allah komai baya yin komai tare da Allah yaro karami yana yin harkoki tare da kai yaro ma karami tare da kai za ka ce ya yi ne ya yi wani aiki a gida babu saboda haka nake masa sufaye in suna faɗin wannan ba wannan ma dai shubha ce amma da ba a yi ba ma ya fi domin wasu mutane hankalin bai kai amma na ce masa ka yi farin ciki akwai malami a ƙasar tadi ana ce masa shek salih ya tambaye ni akan waɗannan matsaloli na rubuta wato littafi karami akan wannan matsala sunansa tanzihul uqul an littihadi wal hulul a ciki na bayyana kuskuren wannan kuduri duk mutumin da ya haɗa Allah da wani cikin ibada to lalle mutumin da ya bar addinin musulunci arifai ba haka suke nufi ba suna nufin babu komai babu wani mai ilimi ko mai iko ko kuma yin wani abu tare da Allah duk abin da aka yi to Allah ne ya yi shi ne ubangiji yana ce wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ko ba haka ba Allah ubangiji shi ne mahalicin ku mahalicin abin da kuke aikata. to ina aikin mu tunda mu da kanmu halittar Allah ne aikin Allah ne abubuwan da muka yi mana Allah ne to abubuwa duka na Allah yake na ce wannan mutukar tauhidi saboda mai in ka lura mutane a duniya suna ce wane ya cuci wane wane ya cuce ni wane ba so na wane zan samu kaza ya hana mini wani ya yi mini hasana to in ka san wannan tawili za ka ce Allah ne ya yi waɗannan duka to sai ka koma ka gyara halayenka ba wai ka dangana wa mutane cewa suna maka kaza suna maka kaza a'a mai yin komai Allah ne ba wani ba saboda haka dole ka san a duniyar nan ba mai iya yi maka komai sai Allah ba mai hana maka komai sai Allah babu wani san wanda ya san yadda ta ina ka zo ina za ka tafi me makomanka kai kowa ma ilimin shi ya haru ya tattaru a lokacin da yake inda yake ba wanda ya san gobe me zai faru sai Allah ko ba ka ba sai abin kowa haka ne nake masa kasashen sun sha ba komai sai Allah ana nufin babu kowa da samuwa da dawama da iko da irada da kalma sai Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai mai faɗa mai aikatawa shi mai iko shi ne madawwami shi masani shine mai yin komai shi yasa kullum abin da suke faɗa din nan Allahu ma'i Allahu nazirun ilai Allahu qadirun alai don ka kasance kullum kana jin a ranka Allah na tare da ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات ما يكون من نجوى ثلاثة إلا إيه؟ ولا خمسة إلا هو أهو لا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كنتم نا باجي لأمس ألوكة وبدون أدلة أن لا يأتي مكام الناس نا بينا أنكم وأن إتتي حقيقة ألا أنا تالي أما بذاك شيء واتو كي كنا تالي ألا ألا ليت أنا تالي كي كي كم ما كسم إنك كيفا duk duniyan kan da kake ciki <laughs> da rayuwar nan duk kasan inda suke rana tana fitowa tana faduwa ko ba ka ba taurari suna son zirga-zirga duk waɗannan abubuwa suna da wani lokaci sai ka ji ko ana ko a shekaru kaɗan sai a ah, mun ga wata taurari ba taɓa ganin ta ba ko ba haka ba mun ga wani wani abu wani a wani wuri ya afko ba mu taɓa ganin shi ba wannan ka san ashe duniyan ba naku bane kuma ku ba na kanku bane babu da ikon komai sai abin da Allah ya yi da ku amma ba a haɗa madawami ƙadimi da hadisi wanda yake wato shi ba komai ba ko an gane wannan abun saboda haka abin da sufaye duka suke nufi da cewa ba kowa sai Allah ba komai sai Allah ana nufi la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai Allah babu abun tsoro sai Allah ba mai yin abu sai Allah ba mai hana abu sai Allah shine al-khafidu shine al-rafi'u shine al-mu'ti shine al-mani'u shine al-khaliq ko haka ba shine al-muhyi shine al-mumit shine al-hayyu qayyum wato wannan sifofi ne na Allah ubangiji mai in dai ka karanta sunayen nan ka fahimce su sarai kamar yadda dai aka malamai sun fahimce su to ba za ka ce wani ba za ka ce Allah ya haɗu da halittarsa ko wani abu ya haɗu da su saboda haka hulul irin na turawa wato irin na nasara kai ba zan ce turawa ba ina nufin na nasara yadda suke itikadin cewa Allah na wato ya yi hululi a zatin su ko kuma a zatin Isa to duk wannan magana ya saba ma aqida ta kwarai saboda haka Allah baya baya hulul a zatin wani kuma Allah baya haɗuwa da wani abu har su zama shi da wani sun zama abu ɗaya wannan ma babu sai dai abun babu abin da yake za a ce masa akwai shi ne Allah tabarak Allah shi ne akwai sauran abubuwa dai akwai dinsu wato abu ne wanda yake na majazi ne babu da wani sama samuwa wanda yake ta wama ko kuma ta ta ta, ta, isa a ce mata zaman mu dai da ubangiji a duka zaman su don kamar kayan ka na ofishin ka tare da kai kayan ofis nan duk suna aiki kana ɗaukar telefon kana magana kana ɗaukar kalami ka yi rubutu kana ɗaukar littafi ya kunshi ilimi kana karatu ko ba haka ba ana kawo maka eh, eh, abinnan eh, kana shan wani abu a ciki ana baka kwalba na ruwa kana sha duk waɗannan suna aikin su amma fa wayannan duka in kai baka yi da su wasu za su yi kuma to kai ma daidai da waɗannan ƙalolin da kana amfani da su a wurin Allah in ba Allah ya yi da kai baka da ikon yin komai ba ka iya yin komai ba ka iya yin hana komai ba ka iya ba wani komai ba ka ɗaukaka komai ba ka wato ya ga komai ko ba haka ba saboda haka Allah kaɗai mai gudanar da mulkin sa a halittansa ba wani mai iko tare da shi ba wanda ya halarci kaddara ma ashhadtum khalqa samawati wal ardi wa la khalqa anfusihim wa ma kuntum muttakhidan mudillina abuda saboda haka Allah ubangijinmu wanda ya mu ya kamata mu bauta mishi shi kadai sani mu da shi gwargwadon ƙarfin mu ba wanda zai iya yake shi ya san Allah ya kun sa'a ko mala'iku suna ibada ne amma ba za su ce su sun Allah fiye da wata sun fi Allah fiye da abin da Allah ya ba su haka mu ɗan adam gwargwadon abin da Allah ya ba mu na fahimta wannan shine fahimta abin da ya gaibi ba mu sani ba to Allah ya sa Muhammad da gafarta mana in mun kuskure a cikin ulurin da muka yi game da shi amma dai abin da mu sani ba mu da ikon komai ba mu iya yin komai ba mu halicci komai ba mu halicci komai ba mu da abin da muka aikata duk halittan Allah ne kamar yadda ya faɗa wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ba haka ba بسم الله هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون وإن مشركي نمكة دا كافرين دا سكا كافرين دا سكا رغاس وأن سنة قرية النبا دا منزنين الله gaskiya ba abin da suke jira na yaye musu kokonton da suke ciki sai dai tashin kiyama kiyama ta ba zato ba tsammani lokacin da za ta tashi su ba su sani ba ɗin na lokacin gaskiya za ta bayyana gare su ita kiyama abu ne wanda zai auku ko shakka babu waɗannan gafalallu ba su santa ba suna cikin ɗimuwarsu har kiyaman ta tashi ta tsaida su a gaban hakika wato gaba da gaba ba za su iya suke kuma komai a lokacin za su ya ubangiji kai ne ubangiji الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين أبو كان دنيا أبو كان يسيك wato waɗanda a nan duniya kansu ya haɗu suna ta abubuwa tare a nan nan za su kasance maƙiya ne wannan yana ƙin wannan wato dai gobe a lahira kamar yadda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana cewa gobe a lahira mutane za su kasance kamar haka wani da abokin shi masoyinsa a rayuwarsu duk suna abota irin na alheri in ya manta ya tunatar mishi ya yi rakanwa ya tada shi in ya manta ya tunatar masa tsoron Allah ya ce masa ka bi Allah ka yi kaza ka yi kaza to wannan in ya mutu zai ce ya ubangiji abokina wane wanda a duniya yana taimaka mini wajen duk alherin da aikin da na ba da ya mutu ya ga Allah ya sa cikin aljanna ya ba shi mulki ya ba shi alheri Zai ce ya ubangiji da wani aboki a duniya wato Allah ubangiji ya haɗa ni da shi wato kai ka haɗa ni da shi ya ubangiji ya taimake ni kwarai da ba domin sa ba da abubuwan nan na alheri da na yi madaban yi su ina so ya ubangiji kamar yadda ka kyautata min ka kyautata mishi ka ilhamtar da shi ibada da alheri har ya mutu ya samu irin abin da na samu mutumin nan Allah ubangiji zai shiryar da shi har ya nuna masa ya ce masa to za ka ga abin da zai faru sai ya haɗa su cikin aljanna ya ga abokin shi da yake umarninsa ɗin ma yana cikin aljanna sai su gode wa Allah su dawo cikin nema haka nan abokan shari in ya mutu aka sa shi wuta ya ke Allah wane shi ne abokina na shari wanda ya wahal da ni shi ya tura ni da tunanukansa Ina ce a haka damu ba komai mutane abin suka suna yi na laifi ba ya fi naka ba mai zai dame ka ba komai ka yi abin ka more a duniyar a rayuwarka ka yi abin da kake so haka ya ubangiji na halaka shi ne sanadiyar halaka ya ubangiji ka ninninka masa ka ya masa da azaba kuma ka ta mishi azaba kamar yadda shi ya tura na faɗa cikin azaba ke masa za ka gani abin da zai faru in ya shiga wuta sosai lokaci ya sai ya ga abokin shi nan shi ma yana cikin azaba wadda ta fi mana shi saboda haka niyya ya kamata ta zama tana da kyau haka kuma wato aiki ya zama mai kyau niyya ta zama mai kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana a fili wato idan mutum yana aikata aikin alheri ya dawama akan wannan har ya mutu a kai to wannan aikin alheri da yake yi inda kwai wani bawan Allah shi yana gani ke kwai wallahi da na samu dama da na yi irin abin da wane ke yi na ibada to waɗannan kaga wannan da aikin shi wannan kuma da niyyar shi tare za su tashi haka kuma in dai wani ne yana taɓarna a duniya wani kuma yake kai wani ya ji daɗin duniya da na samu dama da na iri irin nashi to bayan ya wannan din ya mutu ya shiga wuta sai wancan ma sai a kai shi wurinsa ya shiga shi ma da sa, wato niyya ita ce aiki ka kyautata niyya in ka kyautata niyya aiki kuma za ta kyautata hadisin wannan abu kafsha a duba shi za a samu wannan bayani a ciki Allah dai kyautata mana rayuwarmu ya kyautata mana komai da komai namu na rayuwa saboda haka ubangiji eh, annabi yana cewa innamal a'malu binniyat <clears throat> ibadi la لا خوف yawma wa la antum tahzanun Ubangiji yana cewa ibadi, ya ku bayina, muminai waɗanda kun yi imani kun yi ayyuka na ƙwarai, la khawfun alaykum babu wani tsoro da zai iske ku yau bayan kun zo wurina la khawfun alaikum al-yawm wala antum tahzanun la khawfun alaihim wala hum yahzanun ba tsoro gare shi babu kuma bakin ciki da za ta iske su bayan sun kyautata rayuwarsu a nan duniya to duk mumini duk salihi aikin shi abu guda ne na ɗaya imani da Allah na biyu wato idan da farillun da Allah ya wajabta a kansa na uku kula da ayyuka na nafilfilin alheri ya aikata wannan aikata wannan don ya samu yardar ubangijinsa wayannan abubuwa guda uku imani da kyautata farillo da yawaita nafilfilin alheri zai lamince maka abu guda soyayyar Allah sai Allah ya soka idan ka kai matsayin soyayyar Allah sai Allah ya saukar maka dace a cikin rayuwarka cikin zancen da kake faɗa cikin abin da kake damkawa a hannu a in wuraren da za ka je da kafa abin da ido yana gani da abin da kunne ke ji duk waɗannan abubuwa Allah Ubangiji zai sa musu dace har ba za su aikata wani abu wanda ya fitar daga tsarinsa shi wanda ya shirya ba in ana kwatanta za a ce kamar yadda da hadisin nan na Abu Hurairata man adali waliyan faqad azantu bil haqq wannan an sani ko duk mutumin da ya wato ya kudure ya kudure kiyayya ga wani waliyi na waliyin Allah ba zai fara tun daga mumini har izuwa wato arifi har izuwa siddiqi har izuwa annabawa da manzanni duk wa'annan suna daga cikin wa'anda Allah ya ba su hasken wilaya man adali waliyan wato duk wanda ya kulla a ran shi kiyayya ga wani makusanci gare ni faqad azantu bil haqq na ba shi labari ko kuma na sanar da shi cewa ni ina ya ina ya kasa ko kuma ina ya fi da shi to sai ya shiga cikin abin da da mai mutum zai kasance yana da cikin waliyin Allah ya nuna cewa وما ولا وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه na wato bai aikata wani abu da ya fi soyuwa gare ni kamar aikatar da farillu da na aza Wata farko dai yi aikin su shine kyautata farilu su aikata su yadda Allah ya faɗa tare da imani tare da tsoron Allah tare da ikhlasi tare da shuhudul minna ganin cewa aikin alherin nan na farillo da suke aikata Allah ne ya taimaka su suka yi ba haka ba za su iya yi ba sannan kuma wala zalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba bawana باي غوشي وين ايكتا ايكي نافل نافل في الهيري هار نسوشي هار نسوشي طيب فاذا احببته سوشي كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سالني لاعطينه ولئن سالني لاعطينه وما ترددت في شيء انا فاعل تردد في قبض عبد المؤمن يكره الموت انا اكره مساءته رواه البخاري an abi hurairah radiyallahu anhu to wannan hadisi kaga ya bayyana da me zaka zama wali wato da me zaka zama masoyin Allah don wali shine makusancin Allah wanda yake mafi soyuwa gare shi ya nuna na ɗaya dai imani imani shine zai sa ka ka zama kusa da Allah kuma ka zama masoyinsa imani din da me zai inganta duk farilun da Allah ya aza maka ka aikata su yadda shi ya faɗa ka aikata su duka wayannan su ne mafi a cikin ibadan da za ka yi farilla bayan ka kyautata farilla sai ka wuce gaba Shi ne aikin nafila na alheri nafifili akwai nafila na dukiya akwai nafila na na sallah akwai nafila na azumi akwai nafila na tuna tafkir cikin abubuwan da Allah na girman Allah da da sauran abubuwa akwai kuma eh, nafila na tunanin ni'imomin Allah don ka ƙara masa godiya da sauran sauran abubuwa wayannan na alheri in ka yawaita su suna da sakamako mai kyau a lokacin Allah zai soka idan Allah ya soka kuwa sai ya sa shirya ka cikin bayansa waɗanda ya ba su dace za ka faɗi abu daidai yadda Allah yana so za ka aikata hannayenka cikin abin da Allah yana so kana aikata ƙafafunka cikin abin da Allah yana so kana aikata ganinka kallonka cikin abin da Allah yana so kana aikata jinka cikin abin da Allah yana so har harshenka kana aikata cikin abin da Allah yana so zuciyarka kana kulle da shi abin da Allah yana so a cikin wani wata riwaya na dailami ko ina cewa kuntuhu to ko da shike wannan akwai akwai shubha da yawa ciki ma'ananta ne idan na na so bayi na to in nuna masa a fili shi babu ni ne duk ina abubuwa da hannayensa da kafafunsa da komai da komai nasa wannan ya koma kan maganar da farko muka yi shi Allah zai taimake mu to <clears throat> bismillah الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين bayin Allah waɗanda ya ce musu ya ibadi la khawfun alaikum wa la antum tahzanun alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin wato waɗannan bayin Allah da ya ce ba tsoro gare su ba kuma bakin ciki tare da su gobe a lahira su ne waɗanda sun yi imani da ayoyin Allah abin karantarwa da ayoyin Allah abin gani na mu'jizozi kuma sun kasance masu sadaukar da kai ga Allah tabaraka wa ta'ala su ne waɗannan muminai waɗanda sun sadaukar da kansu ga Allah sun sadaukar da kansu cikin abu umarnin Allah sai a ce musu me udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun ku shiga aljanna za a ce musu ku shiga aljanna ku da makamantanku makamantanku din nan sun hada matanku sun haɗa kuma abokanku sun haɗa jama'ar ku waɗanda kuna aiki ɗaya na alheri dukanku za ku shiga aljanna kuma Allah ubangiji yana wato yana kyautata muku yana muku alheri yana yana faranta muku rai يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب أنا تا واتو بنسو إن دا سكي دا بصحاف دا كوانوكا كوانوكا من ذهب ناريا وأكواب دا cikin Wafiha wa fiha ma tashtahihi lam duk abin da rai ke so yana nan cikin abin da waɗannan kwanuka sun kunsa wa taladdu ayun. da abin da kuma ido tana shauƙe ta gani wa antum fiha khalidun kuma wannan nema ba wai za ku yi ini a ciki ku fita ko ku yi wani lokaci ku je ba a'a mu kuma dawwama ne a cikinta wannan ni'ima وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون to wannan aljanna da aka ambata a nan ita ce wanda an gadar muku da abin da kuke aikatawa wanda mu ne muna aikata shi tare da wato da ku ubangiji na aikatar da ku a ciki Allah shine halicci abu kuma ya bamu shi ya dangana mana shi kuma ya bamu lada a kansa لكم فيها فاكهة كثيرة منها تاكلون kuna da ababen wato marmari a cikinta da yawa abubuwa na jin daɗi da yawa a ciki min hata kulun kuma za ku ci a ciki daga ciki kuna ci to a nan gashi wanda abin da shi aka mafiya mata shi idan busu wa talazzul ayun zuwa dai karshe عبد الرزاق أتحين تفسير سيدنا أخبرنا معمر أخبرنا إسماعيل بن أبي سعيد عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد مرسل كنا إن أدنى أهل الجنة منزلة ما في كلمة مزونا الجنة واتو واتو من مزي نا مزوناتهم الجنة ونكر كشنسو shine mutumin da zai shiga aljanna wanda za a buɗe masa hanya ko kuma tafiyar wata guda duk wannan lokacin gidansa ne wato gidan shi yana tafiya ce ana nuna masa kuma duk inda ya daga ido duk inda idonsa yana kai wato gidan shi ne rajulun la yadkhulu aljannata ba'dahu ahad ga mutum wato mafi kaskanci cikin aljanna shine mutumin da zai shiga aljanna bayan shi ba mai shiga a cikin aljanna za a bude masa wato a cikin inda suke zama a cikin gidansa da yake zama a cikin din nan a nuna masa muddin ganin idonsa tafiyan shekaru ɗari duk dai cikin gida ɗayansa ne na zinari da kuma ga suna kaimomi an yi su na lulu da dai babu wani abu da za a ce a cikin wannan aljanna wanda yake babu a cikin shi duk abin da yana bukatar wato sihab dubu dubu tasa'in da dai sauransu na zinari sauransu da aka ɗauke hadisin ya nuna mana ga faɗi ga kuma abubuwa masu kyau a cikin wannan aljanna a cikin wani hadisi kuma yana ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi la na ahadukum al-luqmata fa yaqaluha fi fihi ثم يخطر يخطر على بال طعام اخر فيتحول الطعام الذي في فيه على الذي اشتهى wato a cikin aljanna za ka ɗauki wani abinci ka sa bakinka sai ka ji tunani ya zo maka kai da wani abin ya zama mini abinci kaza da ya fi mini sai ka ga abincin da yana bakin kan nan ya canza ya zama wancan wanda kake nema din a taƙaice dai a aljanna ba abin da babu a cikinta ga mutumin da ya yi imani ya yi aikin kirki a nan duniya إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. To waɗanda suka bujire ma Allah Ubangiji maɗaukakin sarki sun dukufa kan aikata laifuffuka da abin da Allah baya so wayannan mutane aha la fi azabi fi azabi jahannam suna cikin azabar jahannama madawama ne su madawama ne a cikin azabar wutan jahannama لا يفتر عنهم وهم فيه Ba a rage musu wato, ba a yanke shi. ba a yanke shi da gare su wannan azaba madawwami ne tare da su wa hun fi su kuma madawwama a cikin sa mublisun masu yanke kauna daga wani salama ko kuma fita daga ciki mobilis kinan ais ni ko khair mutumin da fi da tsammani ko yanke kauna daga dukkan wani aikin alheri وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين a duniya ba mu zalunce su da komai ba mu hana musu wani haƙƙi nasu ko da kankani ba amma su ne suka hana mana haƙƙin mu na tauhidi da ibada su ne azzalimai ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك da azaban ƙabari ko kuma azaban kiyama yayi musu tsanani sai su kira ya maliku ba an ce kai ne kana rike da wuta a hannunka ba

haqqi karihun haƙiƙa mun zo muku mun zai ke muku da gaskiya mun aiko muku annaba da manzanni sun zo muku da gaskiya walakin aksarakum sai dai yawancinku il haƙi karihun ba sa son gaskiya saboda haka rashin son gaskiya ɗin ya bayyana cikin duk aikace-aikacen da suke yi in sun faɗi abu ba za su faɗi gaskiya ba in sun aikata wani abu za su aikata shi daidai ba idan wato sun yi ma wato sha'awar su samu wani abu wanda abin da suke nema din sai dai a cikin sakon Allah ba a cikin abin da Allah yana so ba saboda haka an saka muku da irin niyyar ku amma baramu amran fa inna mubarimun to ko sun sun nufi sharri ne to ai mu ma za mu shirya musu sharri irin nasu shi ne Ibrahim ɗin wato sun tsayi da shawara a kan da za su yi ɓarna ko to ai za mu shirya musu sakamako wanda zai daidai da ɓarnansu ba za su kubuta ba amma ba mu amuran ko sun shirya wani lamari na makirci to za mu shirya musu abin da zai rushe makircinsu. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم زتون abubuwan da suke faɗa a ransu suna tunanin a cikin ransu suna wasuwasi da su nan ba ma jin su ne kai duk abin da suke tunani a ciki da abin da suke faɗa tsakani da abokansu da abin da suke hira da shi cikin amma abota sirrinsu duk da muna jinsa muna ganinsa muna sane da shi bala wa rusuluna ladayhim yak tubu a'a ai duk abin da suke aikata shi din nan muna muna muna sane da shi kuma duk abin da suka faɗa muna ji duk abin da suka yi wato munajati da shi tsakanin zaɓukansu muna sane da shi mun san shi kai ban da wannan ma mun sanya halitta irin su mala'iku suna rubuta duk abin da suka faɗa da abin da suka aikata yanda ba za su iya suke su ba su yi wannan ba ko ba su faɗi wannan ba gobe a lahira قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين قل كتيمس يا محمد إن كان للرحمن ولد إن الله أنا دا ya ku wata nasara wadda kuke ce isa ɗan Allah ne faɗi ne wanda Allah bai yarda da ita ba isa bai yarda da ita ba ‘yan uwansa annabawa da manzani ba su yarda da ita ba muminai mabiya annabawa da manzanni ba su yarda da ita ba halittar Allah ma duk ba ta yarda da wannan ba Allah ubangiji ba shi da ɗa Allah ubangiji lam ta lahu sahiba ba shi da mace Allah ubangiji ai in yana so ya halicci abin da yake saboda haka ai duk halitta ga baki ɗayansu yake musu kun fakanu saboda haka ba wani bukata sanin cewa ya samu mace ko kuma ya samu na kuma ba bukatan komai kamili da mukammala saboda haka me yake bukata saboda haka wannan maganar da suke faɗa ba daidai ba ne wajen kanin rahmani da idan Allah yana da ɗa kuma wannan ɗa ya samu wannan matsayi saboda ibada to ka ce musu aini na fi kowa ibada sai in kasance ni ne ɗan Allah wato shi annabi sallallahu alaihi Sallama. amma annabi hasha wa kalla eh, ya ce haka shi dai yana ce kullum ni bawan Allah ne wato ina ƙarƙashin umarninsa bawansa ne manzonsa ne wanda ya aiko ni ga mutane ga baki ɗayansu ba mhm. ana awwalul abidin ni ne farkon waɗanda za su ki kasancewar su ‘ya'ya na Allah da zai bayansa masu bauta mishi ne farkon wanda zai bauta wa Allah in ce Allah ba shi da ɗa ba shi da kini. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما amma yasifun sarki ya tabbata ga ubangijin sammai da ƙasa ubangijin al'arsho ya tsarkaka ya ɗaukaka daga abin da suke kwatanta shi da shi فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فذرهم سبو ذاك يا محمد برسو سوى إن كافرا قريشاوة برسو يخوضوا wa abu bari wato su kusa cikin abubuwa kuma su yi wasa da hankulan su da hankulan jama'a su hatta yulaqu yawmahum allazi wa'adun har su sadu da ranar da ai musu wa'adi a cikin su shine kiyama وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله الله أبنجي شيني أبن kuma shi ne abun bautawa a ƙasa cikin bayin shi da mala'ikun shi duka gaba ɗaya da sauran halittarsa duka wahuwar hakimul alim shi ne mai hikima mai age komai daidai inda ya kamata ya shi al'alimu shi ne masanin komai da komai wanda ilimin shi ya kunshi dukkan abubuwa da abin da suka kunsa da kuma farkonsu da ƙarshensu. Mhm. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما الهيري دا البركة دا توككا دك يا تبتا غا الله تبارك وتعالى مملكين سمي دا قسا لا بني كي تسكانين سو وعنده علم الساعة شيني مسن لوكاشين دا قيامة ذات تاشي وعنده علم الساعة وإليه ترجعون شيني مملكي كما مثلا إلمين تاشن كياما كما قريش ذاكو كوما كودوك هلتا ba wanda zai saura a duniyar na koya a cikin wani lungu ce shi an tafi an bar shi ya huta a'a kowa da zai je ko yana so ko baya so ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون كما الله أبنغيجي يا تبتر من تيوا wa'anda ake waɗanda suna kira ga bauta ma wani Allah tabaraka wa ta'ala ba sa mallakar ceto gobe a lahira ba za ta yanki kansu ba ba su da ma ikon wa wani illa man shahida bil haq sai dai mutumin da yayi imani ya ba da shaidar gaskiya cewa Allah shine mahalicci shi kadai ne abun bauta da gaskiya to waɗannan sun san matsayinsu kuma sun san abin da za su yi gobe a lahira to a cikin su ne an samu masu ceto wala in سألتهم من خلقهم ليقولن الله abun mamaki wa'annan qurayshawa kafirai da mushrikai dukansu su da waɗanda suka riga su idan ka tambaye su waye halikke ku sai su ce Allah na halikke ku a to ku bauta mishi mana su ce a za mu bauta waɗanda za su kawo mu kusa gare shi mhm. فأنا يوفكون إنا أكي ake سو su أكي kuma ake jinkirta su ana wato ana وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون وقيله وقيله واتمونا مكرته هكذا وقيله يا, يا, يا, يا رب to faɗin shi ya ubangiji inna haula ya qawmun ya ubangiji wato abin da ya faɗa waɗannan mutane ba sa imani imani su baya inganta kuma baya tabbata fasfa anhum wa kul salam ka kawar da kanka daga gare su kuma ka ce babu tsakanin da ku sai aminci mu zauna lafiya fa sawfa ya'lamun da sannu za su yi su gane wato wannan an shafe ta da ayan nan na takobi ko kuma ya saifi to Allah ya taimaka mun fara yanzu ne saboda haka kaɗan kaɗan insha Allahu za a shiga karatu domin yanzu duk <laughs> mafari ne Allah ya taimaka bismillah Rana akwai tambayoyi da yan uwa suka aiko mm-hmm. eh, kafin tambayoyi yan uwa da yawa masoya muridai yan uwa sun aiko sabon a ah, taya maulana murnar zawar zuwan wannan shekara insha kuma suna jaddada so da kauna da maulana Allah ya saka musu da alheri zahiran wa batinan kuma Allah ya biya bukatunsu na duniya da lahira ya yiye mana duk wani bala'in da aka kaddara a cikin wannan shekara kuma ya fore mana duk wani aikin alheri da kuma alheri wanda Allah ya kaddara a cikin wannan shekara mu da waɗanda suke son mu da waɗanda muke son su mun san su kuma mu san su ba duka gaba ɗaya Allah ya haɗa mu ciki yardarsa da kuma rahamarsa da alherinsa amin ya rabu amin ya rabu eh, wannan dan wana tambayin wai ko gaskiya ne a cikin littafin sai bukhari da sai musu akwai hadisai da suke ba ingantattu ba wanda ko akwai abin da mawdu'ai a ciki a'a abu da za a ce a nan hadisan da suke cikin bukhari ai sun tsallake wani bincike a wannan yanzu sai dai in kamar wata cuta na kuduri a ran mutum yana so yi magana akan abin da aka tabbatar to ai alkur'ani ma ana ta suka daga waɗanda Allah bai arzuta su da imani alkur'ani ma ana ta maganganu Ga shi wani mutumin Falasɗinu. baban shi limami ne a masallatai ya je Amerika ya shirya wani wai furqanul haq ya rubuta littafi wanda yana sabawa alkur'ani yana wato zai gyara ga alkur'ani nashi din shine daidai qur'ani dai hannayen mutum ba gaskiya bane to balle imam bukhari bukhari shi mutum ne wanda yake allah halitte shi a cikin ƙarni na wato eh, uku ya yi ƙoƙari sosai wajen tace hadisai ya tara hadisai hadisan nan da ya tara duka tabbatattu ne sai abin da malamai suka duba suka yi kashi biyu ne akwai waɗanda su shi kansa buhari ya nabbar cewa darajansu darajar ingancinsu ba ta kai hadisan da shi ya zaɓa ba saboda haka ya yi ta'alikinsu, ya ambace su ba tare da sanadi ba wannan mutum ya duba ya san wannan hadisi yana da wani ra'ayi a kansa sai ka bincika inda ya bayyana a nan za ka duba kuma mafi malamin da wato mafi malamin da ya san waɗannan abubuwa kuma ya yi bayani a kansu shine hafiz ibn al-asqalani da imam ad-darqutni to akwai kuma kashi na biyu cikin hadisan da aka yi aka yi shakkansu su ne hadisan da darakutni da makamantansu suka yi magana kansu suka ce waɗannan hadisai ba ingantattu ba ne kaɗan ne waɗanda ba su wuce kamar ashirin da wani abun nan ba Da waɗannan akwai su waɗanda an yi magana a kansu to su ma saɓani ne tsakanin shi bukhari da wasu malamai wasu mutane yardaddu ne a gunsa saboda wani dalilin da ya tabbata a gare shi wasu kuma sun ɗauka waɗannan mutane ba ingantattu ba ne saboda su kuma sun samu wasu dalilai daban na bata su kamar in ka ruwaita imam mali. ya ruwaita wani hadisi ga abdulkarim bin abin mukhari ya sadu da shi a makka a masallaci yana kuka saboda tsoron allah to mali ya ya ba shi hadisi shi ya ruwaito shi cikin muwatta bukhari ma ya kawo shi to amma wannan malami wasu mutanen kasarsa sun yi shi suka to ka gani ba za ce imam malik muwattansa ba gaskiya ba saboda ya ruwaito hadisin abdulkarim bin abi bukhari haka kuma bukhari ba za a ce shi ma dai littafin shi ba ingantacce ba ne tun da ya yi waya na abdulkarim bin abi bukhari bukhari ya ga malik ya kawo shi kuma saboda haka ya ɗauke shi amma fa bai tabbatar da cikin wato ya kawo shi bayan ya kawo hadisi ta hanyar mutanen mutane kwarai hmm. sai ya kawo shi mutaba'at ba wai ya ajiye shi asasi ba ne saboda haka duk hadisai na kashi biyu din da nake su da rahotanni hmm. suka soke su din nan wurin abu ne wanda yake na sabani amma su da rahotanni da sauransu duka an tabbatar cewa duk abin da ya samu nan wato gaskiya ne yi me yake cewa wa laysa fil kutubi asaqu minhuma بعد القرآن فلهذا قدم مروي زين فالبخاري فما لمسلم فما روى غيرهما تو wato duk abin da wato bukhari da muslim sun ruwaito abu ne wanda yake karɓaɓɓe babu a cikin littattafa a ce littafi ya yi inganci fiye da sai da alƙur'ani in ka faɗi in ka yi haka sai ya za a haɗa shi da ka yi tunani alƙur'ani ɗin ai ba kai ne ka karɓa daga allah baki da baki ba ne ya zo maka ta hanyar waɗannan mutane ne sahaban annabi nan su suka karɓe shi wurin annabi suka suka tabi'ai sun karɓa a gonsu haka har ya zo gare ka ko ba ka ba to ashe hadisi ma ya taso ya fita ga annabi sahabai sun karɓa suka kawo gare ka to in ka ce a'a ba zan yarda da riwayarsu na hadisi ba to ai na qur'ani ma sai ka ƙaryata sai ka rasa biyu duka saboda haka hadisan da darakutini da makamantan da inushe da sauran su yi magana kansu wa'annan ana iya a duba su a yi abu na sauran duk gaskiya ne duk sahihai ne ba magana kansu kuma kotun da za a kai bukhari da muslim a gabansu a nan yanzu don a yi hukunci a kansu babu isa shi kenan an gama bukhari da muslim sun ana ce sun tsallake abin nan gada wata sun wuce ba zai yiwu ka zo yau ka ce za ka gyara mana Bukhari da musulun ba ne. Hmm. Ah. Wannan mhm. kuma shi mana tambayar hukuncin masu sukan sahabbai. Sahaban annabi sallallahu Alaihi wasallama dukansu yardaddu ne kuma ba za a yi musu suka ba. dukkan wanda ya yarda da Allah ya yarda da annabi zai yarda da sahabansa Allah shi ya zaɓa mishi sahaban shi kuma sun abote shi saboda haka baya halatta ka soki sahaba sai dai mutum munafiki ne yakan iya yin komai da komai sahabai ba a so kansu mhm. wannan yana tambayar hukuncin hatsarin mota ne mhm. eh, direba ya buge mutane guda biyu bisa hatsari mhm. ɗaya take rasu ɗaya kuma ya rasu bayan ɗan lokaci a asibiti mm-hmm. to wannan idan ya zo azumin kafara zai musu daban-daban ne ko tare zai musu daban-daban ne wani ɗaya yana da nashi kuma abin da ya fi sauƙi ya nemi waɗanda har yanzu ba samu yancin kansu ba waɗanda bauta ta tabbata kansu ya sayi mutum biyu kamar maza biyu ya yanta su fi sabilillahi ban ce an hana ka yanta mace ba amma don ana samun wato jabo cikin batun mata yanzu saboda haka in bayi bayi maza akwai su ya saye su ya yan da biyu ya yanta wannan maimakon wannan wannan maimakon wannan wannan bayan biyan diya in kuma diya an yafe masa to shi kenan ba abin da yake kansa sai dai wata wannan abin da na faɗa don na kafara don azumi ma in zai yi wata zai yi ah, kwana abin nan zai zama kamar wato kwana ashirin, to zai masa wuya hmm. kafin zai yi wuya yi kwana sittin na wannan sittin na wannan abin ya fi ƙarfi saboda haka ya samu dai waɗannan yantattu ya yanta so ya sassu so masu su samu yankin su su yi hajjin su yi ibadan su tare da inganci sannan kuma shi ma ya samu ladar wato cewa ya bi umarnin Allah ya taimaka al'ummar annabi ya samar da wasu yankin kansu sannan kuma ya biya haƙƙin waɗannan da ya kashe su. Hmm. Wannan tambayar hukuncin family planning kamar shi da mata da sun yadda cewa bayan shekara hudu kuma su ko shekara biyar biyar. Oh. Babu abin da Allah ya so wasu na so kuma sa so a yi abin da Allah ya yarda. za a haife shi ko sun yi ko ba su yi ba saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi wajen azumi mutum ya sadu da iyalinsa amma ba zai saukar da ruwan a zatin mace ba to ya ce masa kai ba komai wanda Allah ya so ya halice shi ko kai ko ba kai ba zai halice shi to saboda haka family planning wanda ana yi yanzu babu wani abokai babu wani abokai in je sun yarda ba za su yi wasu kaji amma wanda Allah yana so ya zo kan zai zo ko suna so ko ba sa so mm-hmm. wannan tambayar hukuncin POS al sai? hadisai ah. to menene menene ne ba ne ni ban gane ban je banki ne banki din akwai wahalan samun kuɗi mutum kati ko eh, kuna bin kati ne ko da wanda kati kati in mutum ya tafi kila ba zai samu kuɗi a wajen ATM machine din to zai zo akwai mutanen da suna da ala na sahib din mhm. sai su ba su katin sai su saka sai su cire kuɗi daga wurin su su bayar kuma su ɗauki kuɗin hadamat din kamar naira ɗari ko ɗari biyu haka a cikin in kamar mutum ya ce wato to suna iya akwai zamba a ciki ko sada? Ah, ba ba ba da services ne services bai zama riba ba don da kamar dai ka aiki mutum ya kawo maka abun ka aiki a wuri saboda kai ba ka so ka wahala in ya kawo ka ɗigo ne ka ba shi dai ba komai a ciki hmm. wata kila ana sa da bara ma kam kace haka ne ba da to eh, wannan tambaya ta karshe akwai wani aiko daga Italy amma tambayar ba ta fito sosai ba ta ce eh, Sheikh, I am Italian Imam to a small Islamic community of Nigerian people. I ask you if I can be part of your jurisdiction. Yana so ya zama cikin mazhabin malikiya kenan ne? Eh, amince shi ne abin da yake. shi ne da ya kana? To ai wannan ba hana ba Idan musulmi ya rayu yana aiki da sunna. ko bai hada da wani wata mazhaba ba inda muddin yana aiki daidai to aikin shi aikar karɓaɓɓiya ce sai dai in ya dangana kansa ga wata mazhaba kuma abinda malaman mazhaba suka yi ya fi domin kullum mutum ittihadin kanshi din in ya haɗa shi da na sauran mutane zai fi masa wato inganci ga shi ya tsaya kan tunanin kanshi saboda haka dangana kansa ga wata mazhaba yardajjiya mm. mazhaba karɓaɓɓiya a musulmi mm. ya fi alheri ga ya zauna shi kaɗai saboda haka yana iya dangana kansa ga mazhabar mali ko shafi ko abu hanifa ko ahmad kuma daidai na wannan abu mm. ya yi fatawa ga abin da su suka faɗa ya yi cihari macin abin da suka faɗa in ya kai matsayi na ilimi sosai shi abin da malaman mazhaba suka fara zai yi ijtihadi da yi zabi abin da ya fi dacewa gare shi saboda dalilai da suka tsaya gabansa wato ya same su cikin qur'ani ko kuma cikin hadisi saboda haka in dai wannan ne haka kamar yadda ya tambaya don yana so ya dangana kansa da mazhaba ce ba komai mm. eh, rana shine mai aikin satellite ne mai kafa satellite aikinsa eh. kenan isu mm-hmm. ya halitta tun da aikinsa ne in hoto suka kira shi zai kafa musu ba komai eh. hotel sun ne da shi ya eh, je kafa satellite yana iya zuwa yana iya zuwa ba komai Dan shi ba abin da ya shafe shi ciki zaɓin zaɓinsa ne zaɓin mutum da zai kallo wanda zai kalla shi za a kama amma shi ina ruwan shi allurori ana sa akwai allura mai kashe mutane sai a ce a karin likitoci su yi karatun ilimin likita ba zai yiwu ba sai su yi karatu sai dai mutum shi ya kiyaye kanshi daga waɗannan abubuwa da tashoshin da aka faɗa na ibaha ɗin nan. Amin. الرحمن الرحيم اللهم اصلح لنا شأننا كله 你看，爱你。